ya bayyana haka ne a lokacin da ya karɓi bakuncin mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar apc kashim shattima ya ce tun tasowarsa ya samu damar haɗuwa da mutane da dama kuma ya ƙulla abota da jama'a a duka jihohin ƙasar nan sai dai ya ce a halin yanzu da wahalan gaske ya samu mutum goma daga cikin abokan nasa da ke raye na karaɗe jihohin najeriya kuma na yi harkoki da jama'a a ɗaukacin jihohin Najeriya. Na yi abokai da dama sai dai abin bakin cikin shine da wuya in ambato goma daga cikin waɗanda ke raye a yanzu. Gaskiya a yanzu, gaskiya a yadda nake yanzu lokaci kawai nake jira ina fata in bar wannan duniya da imani. Ina fata ban saba wa kowa ba a rayuwa idan kuwa hakan ta faru ina fata za a yi min afuwa, ni ma na yafe wa duk wani da ya saɓa mini. A zuri'anmu ni kaɗai na rage, inda nake rayuwa a cikin jikoki, in ji ɗan tata. Daga nan ya yaba da ziyarar da aka kai masa, kana yayi addu'ar samun dawwamman zaman lafiya ga Najeriya da al'ummarta. Tun da farko, Sanata Kashin Shatima ya ce ya je Kano ne ziyarar tuntuɓa. tare da ziyarar dattijon don neman tabarraki a wani bangare na yakin neman zabensu a shekarar 2023 a cikin tawagar dai har da gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje kuma sun ziyarci dattawan jihar kamar su alhaji musa gwadabe da janar lawal jafar isa mai ritaya da alhaji tanko ya kasai a gidajensu ƙarshen rahoton kenan a madadin waɗanda suka taimaka wajen shirin ya iso gare ku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 Mun gode, bisalam.